abu da yawa yanzu fa na kira wani aboki na yaro bula mun ƙarya alhali baya nan yana nan wani guri daban ya lula mun ƙarya yana kusa da kai ne kuma yana kusa da ni mana kai ka san yadda aka yi eh. ƙarya ya lula mun ya ce mun wai yana yana yame shekaran jiya yame eh yana yame alhali yana na zagaya me na same yana yi ka same shi yana yi <laughs> dai kwan kankana na same a cikin kaso duniya ta cikin zandar yana sabki a kankana babbar mota kankano layin kankana ne dukka dukkanin ya naɗi biyu haka kofin ya baya ji da na same shi wai kuwa wai haka laya wakil na kawai ɗan rai na haka na sama mai zan ce mishi kawai na kala yi na tayya ta kai to kawa kanka ronin basu da kunya dama gaskiya na yarda na yarda alƙaran makareci baya da kunya kuma yanzu an bani wani sako wani zan ba abokin nan wani abokin na kawai abokin na wannan abdulhamidu nan abdulhamidu eh mai gidan shi ya bashi kudi ya ce in bashi ka ce ka ce abokin na kake dai ta wani hira kan da magare ci tab shekaran jiya da yazo ga mu yawa kafara mota gariya kai abokin na abokin ni ban san shi ba da gariya abokin na kawai na musamman ne kana yi wa kai ya boye ma don eh mana ai kai abokin ka da ke sa ba zai ma boye eh, to ni bai mun bari in kira shi inda in je kira shi inda ka ji a ina yake ba ka tabbatar ba ka tabbatar

to yanzu ya yare ne za ka samu ka zo waje na kuma ka zaɓa ba amma wannan to shi ke lauje a ina son ka dai a yanzu ne amma dan ka ce kana mara da amma in cika mun nisa dai ai mai gida ne ba dosa ko ce in baka alhaji ne ya da sai nan kowa duka amalle duka an biya su kudin su kowa ba shi kudin shaki kuma kai da kace kana maraɗi duka iya zauwa ne a yau karbi sakon nan ba to sai ka kira ni ina ka dai ne ban ji daɗin ba ka gane wallahi sai alaji yayi balas wanda ya kace kana maraɗi iya zan yi ni wallahi abin nan ya ya tsaya mu a ka ka mutum yana dole ka hakura da kudi ne tunda ka ce kai kana da maraɗi kai kariya dan kariya hawa wani zai to kaje ka kunya zai na kudi ko kudi ne kudi kudi ne ko ka in kaje za ka ji kunya ko ba ji kunya ko ka ce kana mara ka kariya ba haraka gina bari in haba ku gina a ah, karka kira to ka ba da mu mutume na alaji ba banda ko sisi yayi kwana uku hudu rugon kaje wuri ba kai na kariya ce a ah, a ah, a barre kai abokina haka zai abin nan kai je ka shi ma abokina dan wululu ne kai je baka fitin abin nan ka kai ko ina wani abu zuwa zai da ka dawo kudi ne na rantsi yanzu za ka yazo kudi ne kenan wai wai wani da kudi akwai amana da maka da shi ban san ba shi mayan kudi ne ayo ko ana yiwa boye maka yake ka san dan adam halin shi guda biyu ne in ya bayyana na banza ya boye na kirki in ya bayyana na kirki zai boye na banza ani dai na kirki yake bayyana bai nuna mana banza a kwana kawai zai nuna ma Dan ah, Allah ka ji a, bato ka gaishe. Yanzu muka samu isowa mutum yana. Kai ka samu wani mai mota lafiyayya muka samu mutum yana. Yanzu ne iso da mu gane. Tsakanin muradi da zandar kilo nawa Ni daidai ni wannan ba wannan bace ta kane. Kai da mun diman ka samu ka samu ka gure mu dinga abin ba abin da Alhaji Alhaji ba mu. To abin da Alhaji ba kake so in baka. Allah ya ba a nan kaga gurin da suke gurin da sun yi nisa Allah ya gaba Allah cikin dan wallahi baka gane ba kun ne kai to in ba ka ba yau zan baka ni ne kai wallahi ba zan baye ba saboda ya ba kai ya ba ka ba to awa nawa awa nawa tun samu na ga danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu.